a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammadin wa bayanan diya mo na'am irna ran se kan irna aya kan go suratul rumra aya warazanta irgo ga fasara ran se ga ciyaran se ifo no aya wo ga bukantan da kan gati arsalama tare aya wo aga nirse da gati takaro kan bu ni botta ka hal dai ni man takaro din tan zamma ina da yirko ni taka borno kan gaba adilai borno kan gaba Bucare, borno kan gaba bakarau borno kan ga bakar borno kan ga ba ganayen irko ganayen borno kan ga si ba tari borno kan si ba muhimman da borno kan si ba ikul dinna gun ina da mizo ra har ga bai kan wodiyan site amma ifo no gadan kan bora ga yiga kai ga wodi no yiga faman ran si hankan sir ko ina annabi mai don don don don wa im dugo bai fahaman di wodiyan zamane eh hidayatul linnas no annabi mai kulkan ka in bore kan da Sino. no to ai tawaran si hadiso kara ne kan ngana ha ikwedi ha ifo gati kan ifo gati mana eh, fitratullah allati fatara an alaiha ifo gati fitra kan aci ane anin da sai al mundu kalkakum Allahu adam za wato ke koyin adam taka inga no ana taka da wani fitrawo kan mutu gane aslam tare ya dinga burkul kan kai dunya bon aslam tare na kada age yake waran sai hadisi foyar koyi da kan su jin Allah sai baraga a gane kullu mauludin yulad ala fitratul islam bar kulu kan ihai kuli sa haikala kala arsila matarai fitra bo kal dai fo nyangai da babai wala bore kingan dai goro wala bini ha'a jan dango ka i goro ima bar mai se addina to bor fo gai ha nine addina kan ina bor takanda nga wo arslam tayno to mata no te kirgan da addina imna se wane yahudance wane imna masihance wani imna sai arsilama iga karan sai wani ga kai na kai na zama dabbar ha mana faham kan inga wato kirko ga taka arsilama na ga taka to kul dinna wodi yan faman da se asi da. ya dinga bora ma bai mun bo ifo ga ta arsilama tare jina ifo ga ta arsilama wal ifo ga ta arsilama tare mu ne islam nga ir maka gane ifoga ta islam tra islam tra ga ti wato kan yadda kan koi fu kulsi na kan ga hagun da gane yan kale ir koi nini mi sai kultan ir koi se ne nga hinnanu ni ga gana fonda ka yan tabo dina hanifa fonda kan sin da sir si yan kulun ga dina kayanta amma to borfo ga ha to hunkuna irganda addinin fayanka fayanka da haya kan bo ir koi na ina da mistaka addinanu arsilam traino matano te keddo dina fayanka fayanka ko idunya me a me raga windi nan kul kan ne gaba makoi ko waina funa waina kan ai dandi kan ba azawa be na mai ganda nan kul kan ni koi ina da mi da haifo go ina kan ikul ga sabara no ngati lakkal bora a ganda addina no da addina no amma din nagara da gogoi dinga lakkalo amura da yake aga hinginga idunya funa sokon amma alahar wani aga babar kanga candi ga daga fonda bonga ca ba sai fondo no ni ga ganga koi alahara ni murada mana muduga te idunyara da alahara wodi ni inga no da bore sai fayanka fayanka irga ne sai fonda kan yan fai fai fai kan na bore ayo amma din gona za sintina addina afallan kan bon na ina da miztaka wodi ni bonno yi ko ni na da minister ka wodi mono yi ko ki se kan asibar mai amma bore iga nan zama ina da mi za gandin gara hankan ina da mi su wasa ina da mi za har borno kan gaba barkan gaba mu su wasa wati kula gaba wati kula gaba ba ga sinadin no ga nan amma fur har yarra kan ganan amin ga fatara kan bon irkoi na fitan atak odin sai irkoi ga annabiyan maidak don ton in bore ci ko fitradin bon in mu duga cim kayandi in mu duga adil tare kayandi in mu duga irkoy gana zam irkoy gana mo daga ti masanka ka san bukan nisi irkoy ko si goya mate hankil koy ganji si tari nisi si zina nisi haramwa nisi fondatan ngai de no ga koyya niga temo kan ya da niga bore gagas ne niga te bore se bore ndiya niga te bore se da hanne niga te bore se gorgasi ne gorgasi ne hanno niga asan da hindabu yan bor kulina da miza kula gafi aga aga takarura to wodi ni ngati dina kan boyinta wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh irge karanse allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad